A daidai lokacin da ake murnar kama shugaban 'yan ta'addar IPOB Nnamdi Kanu, sai gashi kuma rahotanni sun tabbata cewa ɗaya ɗan ta'addar wato Sunday Igboho wanda yake wakiltar wata ƙungiya ta Yarbawa waɗanda suke fafutukar kwatar yankin Yarbawa a matsayin ƙasa. Kun san kamar yadda 'yan ƙungiyar fara wato Yar Inyamurai suka yi ƙungiyar 'yan tawaye suke ƙoƙari da ƙarfi da yaji sai sun kwaci yanki sun gina tasu kasar mai zaman kanta to haka sanda igboho wanda shine jagora na waɗancan ƙungiyar yarbawa shi ma yake ziga mabiyansa akan su fito su irin waccan a mummunar zanga-zanga a wacce take nuna tawayen su ga ƙasa domin a basu yankin su a cewar su to ya jima na ta propaganda kuma yau gashi ya fito fili ya faɗa cewa suna shirin za su fito su zanga-zanga wacce take nuna da ah, tawayen su ga gwamnatin Najeriya kan a basu ƙasa su ta Yarbawa. Kamar da rahotanni suka tabbatar da cewa hankulan jama'a mazauna jihar Legas ya fara tashi bayan masu rajin neman ƙasar Yarbawa sun sha alwashin yin gangami a jihar. Kamar yadda shugaban tafiyar Sunday Igboho ya sanar ya ce babu gudu balle ja da baya a ah, uku ga watan Yuli za su yi gangaman. ƙungiyar yarbawa ƙarƙashin farfesa a kintoye ta yi kira ga yarbawa da su fito kwansu da kwarkwatarsu to muna ba wa gwamnati shawara da ta gaggauta kama sunday igboho kamar da ta kama namdi kanu kuma su duka biyun a gaggauta yi musu hukuncin da ya dace da su wannan ita ce ƙasar mu najeriya a kullum ana tufka ta gaba ta bayana warwarewa bai kamata a ce gwamnati ta gano wani mutum wanda yake ba wa ƙasa matsala ba kuma gwamnati ta kyale shi sai bayan ya rika sannan a rika tunanin ya za a yi da shi a wani rahoton na daban a kungiyar kabilar Igbo ta Ohaneze ta bayyana farin cikin ta da kame Namdi Kanu a shugaban ƙungiyar IFOP Ƙungiyar ta ce wannan shine farkon ƙarshen tashin tashina a yankin kudu maso gabashi. To ‘yan uwa a nan za mu gane cewa ba dukkan iyamurai ne waɗanda ba sa son zaman lafiya ba, akwai wasu da yawa waɗanda ba sa tare da wannan ƙungiya ta IPOP kuma suna tare da gwamnati suna yi mata fatan alheri. suna ta Allah Allah Allah ya tona asirin nam da Kano wanda na yi imani suna nan da yawa a cikin inyamurai waɗanda inda za su iya kama nam da Kano su danka gwamnati da sun yi. To a halin yanzu dai nam da Kano yana hannu kuma a yau ɗin nan aka gurfanar da shi a kotu sai dai a lokacin da aka gurfanar da shi din ya fito ya kare kansa ya yi bayanai waɗanda suke nuni da cewa ya gudu ne sakamakon barazana da ake wa rayuwarsa idan za ku iya tunawa a shekara ta 2017 aka ba da belin namdi kano sakamakon cuta da yake fama da ita an ba da belinsa a matsayin wanda ba shi da lafiya akan zai je magani kafin a sake shi alkalin da ta ba da belinsa sai da ta sanya masa sharuɗa da yawa daga cikin sharaɗin akwai cewar kada ya sake ya ƙetare ya ce zai gudu to amma duk da haka ya sa kafa ya fatali ya gudu ɗin sannan an sa masa sharaɗin kar a ganshi ya yi taro da mutum goma ko sama da haka ana so ya zama mutum daidai da sauran ɗaiɗaikun 'yan ƙasa amma duk da haka ya fatali ya ƙetare ya gudu ya tsallake belin ya gudu sannan kuma ya ci gaba da kafa ƙungiyarsa ta ta'addanci shine ya ƙirƙiro waccan ƙungiya mai suna eastern security network wacce kungiya ce da take kashe fulani ba su ji ba ba su gani ba a gonakinsu ne ko a masaukansu da sunan cewa wai fulani din barayi ne wannan shine abin da ya faru a kudancin najeriya kuma fatuntunu suka yi ta faruwa wanda har ƙarshe duk da yake akwai taimakawar kungiyar dan ta'adda wancan sunday igboho sun yi taimakekeniya sosai da IPOB wajen korar duk wani ɗan arewa daga kudancin Najeriya da sunan cewa wanda yake bafulatani ne makiyayi ne ko ma ba bafulatani wanda ne yake makiyayi ne ke zaune a yankin su su suka asasa wannan fitina ɗin. To yayin da ake ganawa da Namdi Kano akan me yasa ya gudu bayan an ba da belin sa a wayancan shekaru da suka gabata yana buɗe baki sai ya ce yi hakan ne saboda an kewaye gidansa za a kashe shi kamar yadda ake kashe ɗaiɗaikun a ah, memba ɗin ƙungiyar IFOP. ya bayyana cewa an kewaye gidansa amma duk da haka ya samu fita ya tsere da rayuwarsa zuwa ga ingila haka dai ya ba da amsa kuma wannan magana ita kotu ita ce za ta bincika kuma ta san me ya dace da shi ta masa hukunci domin idan mafaɗin magana wawa ne majinta ba zai zama wawa ba sannan idan farar hula wawa ne to gwamnati da alƙalai su suna gina abinsu ne akan doro na hujja da dalili karɓaɓɓe ba akan shaci faɗi na wani ba domin ko da haka ne bai zama dole ya zama hujja a wajen gwamnati ba domin za a iya cewa me yasa da ya gudun bai kai kansa wajen jami'an tsaro ba kuma waye wancan wanda yake masa barazana nan din ma kuma ta yiwu ya kara janyo kansa wata shari'ar wacce za ta ƙara janyo masa wani laifin a wani laifi almuhim muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya tona asirin nan da Kanu kuma muna ƙara addu'a ga gwamnati akan duk wani mutum da zai tada zaune tsaye Allah ka ba da nasara a damƙe shi Allah ka zaunar mana da ƙasar mu da sauran ƙasa kasashen duniya lafiya kama da maganin fitintunu manyansu da ƙanana na zahiri da na baɗini waɗanda muka sani da wanda mu sani ba wa sallallahu mubaraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu